السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da arzikin saduwa a wannan wuri mai albarka masjidul ikhlas da ke nan birnin kanon dabo a wannan yammaci na takwas ga watan almuharram shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da takwas ta hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa domin buɗe darussan wannan sabuwar shekara ta hijirar musulunci tare da neman albarkar Allah cikin karatun alkur'ani a wannan bigire mai albarka muna roƙon Allah matsaukakin sarki yadda muka ga farkon wannan shekara cikin lafiya da zaman lafiya Allah ya inganta lafiyar mu ya kyautata zaman lafiyar mu Allah albarkace mu da albarkar alqur'ani muna gabatar da karatu na alqur'ani mai girma tare da tafsirinsa wanda muke karatu a cikin suratul nahl mun yi karatu zuwa aya ta ashirin da uku. sannan muka tafi hutun sallah yanzu alhamdulillah mun sake dawowa domin ɗorawa daga inda muka tsaya za mu tashi da yardar Allah daga aya ta ashirin da hudu Allah ya karɓa mana daidai ya sa samu daidai da kuma ɗora mu akan tafarkin daidai. ai ba sai na gabatar ba ko bismillah abu hamra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين نعم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم نعم ألا ساء ما يزرون الله يمك على البركة أيوة يرك على البركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون Allah madaukakin sarki ya ce wa idza qila lahum idan aka ce da su ma za zala rabbukum me ubangijin ku ya saukar qalu sai su amsa da cewa asatirul awwalin tatsuniyoyin mutanen farko ne aka saukar liyahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah sun faɗi maganar da za ta sa su auka ta yadda za su ɗauki nauye-nauyen ayyukansu a ranar kiyama ka cokan ba tare da an rage musu ba. Wa min auzarin ladina yudillunahum bighairi ne, haka kuma za a sa su ɗaukar wani tashi na nauye-nauyen laifuffukan waɗanda suka fatar da su ba tare da ilimi ba ala sa'a ma ya zuru Allah ce ku saurara hakika abin da za su ɗauka ya munana waɗannan ayoyi shi gaba ne da siyakin zancen da muka baro a baya wanda ya yi magana a kan tauhidin Allah tauhidinsa تفسكر ربوبية بتوحيد إنسان تفسكر الأسماء والصفات دكما توحيد إنسان تفسكر إلهية وانت بشين لك سيا أفد الله تعالى إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون innahu la yuhibbul mustakbirin Allah yake su suna da girman kai akan karɓar tauhidin Allah su kaɗaita shi sannan zukatansu suna kyamar a ce Allah ɗaya ne wannan yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce ɗaya daga cikin abin da ke nuna mumin aikinsu shi ne suna ƙaryata Allah kuma suna walakanta ayoyin Allah ta yadda wa idza qila lahum madha anzala rabbukum idan aka ce da su wai ne ubangijin ku ya saukar ne ma'ana abinda kuka ji Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana karanta wannan me za ku ce a kansa madha anzala rabbukum kamar tambaya ce dama mai tambayar ya tambaya ne domin ya ji wani irin wulakanci za a yi wa alkur'ani kowane irin nuna ƙi za a yi wa Allah da ayoyinsa saboda dama Allah ya ce idan aka ce da su ubangijin ku ɗaya ne to sai Allah ya ce qulubuhum munkira zukatansu suna ƙin wannan zancen wasu hum kuma suna da girman kai akan ba za su karɓa ba to an san suna da girman kan kuma an san sun fi sai a tambaye su a ce me za ku ce akan alkur'ani idan suka zo ba da bayani akan alkur'ani sai su ce ai alkur'ani asatirul auwalu. maganganun nan da aka ce na Allah ne ba na Allah ba bane tatsuniyoyi ne kawai na mutanen farko wannan ita ce siffar kafirai bi ma'ana wa idza qila li ha'ula'il ilmin al-mustakbirin ma za ta nuna fi ma unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallama qalu ma hiya illa asatirul awwali inda za a tambaye su su yi a kan Qur'ani to sai su ce ai tatsuniyoyi ne na mutanen baya asatir jam'i ne na al ustura kuma abin da ake nufi da shi shine alqasasul batila walakbarin akhbarul kadhiba allati iftara'aha an-nas wa tadawalatha wa tanawalatha alfunatuhum wa kutubuhum bimana sataruha fi kutubihim fasarat asatir labarai irin wanda za a ƙirƙira. kamar yadda dai ka san tatsuniya ai tatsuniya labari ne da wani ƙirƙira. ya ƙaga to sai mutane kuma ko wannan ya yi wa wannan a majalisar hira da dandalin tatsuniya sai wannan ya faɗa a yi dariya wannan ya faɗa a ji tausayi wannan ya faɗa a ji zafin rai wannan ya faɗa a ji haushi wannan su ne a satir in dai ba da gaske suka faru ba to idan aka tambayi kafirai akan alƙur'ani suna gani ba bambanci tsakaninsa da tatsuniya tatsuniyar ma irin ta mutanen da ba irin ta yanzu ba ai gara tatsuniyar yanzu ta ɗan fi kama da ne, za ka ɗan fi iya kwatanta ta da wato abin da ke faruwa yanzu amma idan an ce na mutanen da ne irin yayin wannan labaran ma ya ƙare an daina yin wannan ko ƙaryar ce ma irin ta mutanen da ai an daina yayin irinta shine asatirul awwalin وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا شاسكي labarai ne, amma أما تند شي بي iya rubutu ba yana faɗa ne sai ana rubuta masa to wannan shine abinda da ke cewa dangane da alqur'ani wa idza tutla alaihim ayatuna idan aka karanta musu ayoyin Allah maɗaukakin sarki قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما haza illa iskun مفترى ƙarya wanda aka ƙirƙira shi ne a awwalin ku idan aka karanta musu alqur'ani wa idlam yahtadu bihi fa sayaquluna haza iskun qadim ƙarya ce irin ta da tsohuwar ƙarya ce wannan wulaƙancin ya yi yawa ko zarcin ya yawa wa alƙur'ani a ce da shi iskun kadim a ce iskun mutara, a ce kuma a tasirin awwalin su ne irin kalmomin da suke faɗa wa alƙur'ani shi ne wa iza qila lahum madha anzala rabbukum qalu asatirul awwalin to sai Allah ce li yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wannan lamun din na a auzarahu ana kiranta lamul aqiba wato lamun din da take nuna me za a yi a nan gaba ita ce kwatankwacin faɗin Allah ta'ala faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana sun ɗauka wa kansu abinda daga baya zai zamo musu abokin gaba kuma ya zama musu wanda zai cusa musu baƙin ciki da aka tsinci annabi Musa waɗansu suka ce lamun ɗin nan lamu kai ce bi ma'ana lamu ta'alim ma'anarta qaddara Allah azza wa jalla li ha'ula'il kuffar an yasifu al-qur'ana bil asatir bi asatir al-awwalin li yahmilu awzarahum abin da yasa Allah ya maida kafarai suka zama yadda suka zaman nan har suka zama mumin kafircin su yayi yawan da har suna zagin qur'ani Allah ya musu haka ne saboda yana so su ɗauki laifin a cike idan sun yi kafirci amma ba su zagi al-Qur'ani ba ai ta yiwu azabar da za a musu ba ta kai ta irin wanda ya zagi al-Qur'ani ba to sai Allah ya kaddara musu kafircin su ci sosai shine sai Allah ya sanya musu ida qila lahum ma a zala rabbukun, ba za su yi shiru ce sun yi kafarci kawai ba ba za su ce sun ji ina wa a sai na mun ji mun ki ba a a sai su zagi qur'anin su ce a asatirul awwalin sai Allah ya ce Allah ya kaddara musu haka ne li yahmilu awzarahum kamila saboda su cika laifinsu ta yadda in sun zo ɗauka za su ɗauka gaba ɗaya ba abin da za su rage domin inda ba su faɗi irin waɗannan maganganun ba ta yiwu ba gaba ɗaya laifin kuka za su tara ba waɗansu ka ce labul amr ce kamar Allah ne yake umurtar su yace to ku ɗauki ku ɗauki laifukan ku gaba ɗaya ko su ɗauki laifukan su gaba ɗaya amma dai wanda ya fi kusa shine ta zama lamul akiba ce bi ma'ana litakuna akibatu amrihim an yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah karshen al'amarin ga yadda zai faru shine za su kwashi laifukan su gaba daya da Allah ce kamila bi ma'ana tammatan ghayra mankush za su ɗauki laifukan su gaba ɗaya ba za a rage musu komai ba ma'anar wannan shine a samahun kamilatan layubu yughfaru min hashai ba za a gafarta musu komi cikin laifukan ba duk laifin da suka yi za su ɗauka gaba ɗaya. daya shine a awzarahum kamilatan yau malfiyama kamar yadda Allah ce wa inna masu bahun zaira mankush za mu cika musu kasonsu ba za a rage musu komi ba to shi ne ma'anar kamilatan yawmal qiyama wa min auzarin ladina yudillunahum da ilmi sa'annan kuma za su ɗauki wani ɓangare na laifuffukan waɗanda suka ɓatar da su ba tare da ilimi ba laifuffukan da su suka aikata za su kwashe gaba ɗaya kamila amma laifukan waɗansu kuma ba gaba ɗaya za su kwashe ba za su kwashe ne gwargwadon kadira ma a balluhum to ya nuna min auzarihim ala kadari ma a ballu za su kwashe ne bubuga gwargwadon da suka batar da waɗansu idan suka batar da waɗansu to za su ɗauki laifinsu suna su na batar sannan za su kwashi wani ɓangare na laifin waɗancan saboda su suka sa waɗancan ɗin suka yi laifin kama ba duka laifin waɗancan za su kwashe ba za su rage ma waɗancan nasu na kansu su kuma sai a ɗiba musu gwargwadon da suka ɓatar da waɗancan shi yasa sai aka ce wa min auzari ladina yudillunahum wannan min din wannan min din tabi'idiyya ce Laifinsu gaba ɗaya za su kwashe za su kuma kwashe wani bangare na laifukan waɗancan saboda kafirai suna izini suna cewa kar ku yi imani mu in mun je ranar kiyama wallahi min khataya ku mu za mu kwashe laifukan ku Allah ce ma hum bihamilina min khatayahum min shay Allah ce ƙarya suke ba za su kwashe ba ba za su ɗauka musu laifuffukan su wai ya zama su waɗancan an bar su ba za a musu azaba ba a'a wa za su kwashi laifuffukan su su da suka aikata za su kwashi wani bangare na laifuffukan waɗancan amma ba za su kwashe na waɗancan gaba ɗaya sai a ce waɗancan ku ku je an kwashe laifin ku ba na fata an fahimta shi yasa aka ce wala na asqalahum wannan duka laifin su za su kwashe wa asqalan ma asqal da kuma wani bangare na laifuffukan waɗancan da haka ba za su kwashe gaba ɗaya laifuffukan waɗancan sai waɗancan su tafi furu ba a'a za su kwashi nasu za su kwashi wani bangare to shine ma'anar wa askalan ma'a askalihu za su kwashi kuma wani bangare na laifukan waɗanda hundu zai da ilm waɗanda suke ɓatar da su ba tare da ilimi ba hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim daga abu da Allah ya kare yarda gare shi ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man da'a ila huda فله مثل ajri من عمل به فله مثل mislu من تبعه duk wanda ya aikata duk wanda ya kira zuwa ga wani abu na shiriya hanyar Allah hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to yana da ladarsa kuma za a bashi kwatankwacin ladan man tabi'ahu duk wanda ya bi shi komin yawan abin da, komin yawan mutanen da suka bi shi akan wannan shiriyar za a ba shi nasa ladar kuma za a ba shi wani bangare na ladan wanda ya aikata abin da ya shirya da shi a kai wa man da ila dalala duk wanda ya kira zuwa ga tsaka shi kuma fa'alaihi wujuruhu ko fa'alaihi ismuhu za a tsora masa laifinsa shi haka sannan kuma za a tsora masa mithlu ata man tabi'ahu gwargwadon laifukan duk waɗanda suka bi shi akan wannan laifin yace la kasu min ujurihim shay ko kuma la kusu zalika min ujurihim shay'an sannan kuma la kusu zalika min athamihim shay'an ba wanda aka yi musu ba zai rage ma waɗancan nasu ba da aka san musu ladar waɗancan ba wai an rage na waɗancan ba ne da aka ɗora musu laifin waɗancan ba an rage laifin waɗancan ba ne a'a sai an rubuta ma wancan laifinsa kaso kaza ne to sai a ce shi ma ku ɗiba masa irin wannan kason nasa saboda shi ya ɓatar da wancan idan kuma shirya ce idan ka yi aiki da ka ji wani hadisi ko ta sunna wani ya karantar da kai sai ka ji ta sai ka yi aiki da ita ta hanyar ta hanyar bin Allah da ɗa'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to za a baka ladan ka cikakke sannan wanda ya koya maka malaminka wanda ya maka da'awa mai wa'azinka to shi kuma za a dubi irin wannan fake cikin shi ma sai a sake yi masa nasa daban ba tare da an rage naka ba to wannan shine ma'anar wala yahmilunna afqalahum wa afqalan ma'a afqalihim ko li yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah wa min awzari alladhina yudillunahum bighairi ilm da kuma wani bangare na laifukan waɗanda suke batar da su ba tare da ilimi ba da yake yudillunahum bighairi ilm suna batar da su ba tare da ilimi ba suwaye ba su da ilimin su masu ɓatarwar ko waɗanda aka ɓatar din duka biyu malamai sun fassara suka ce bi ko iblalihum bi ilmi zai iya zama muta'alliqun ne bid-damir al-mustatir fi qawlihi yudilluna su waɗanda suke ɓatarwar. wanda shine fa'il din cikin yudilluna su ne suke yi ba tare da ilimi ba imana akan jahilci da ƙarya da bid'a da ƙirƙirarriyar basira a cikin addini sai su rinka tsora mutane akan wani abu ba tare da Allah ne ce ko annabinsa ne ce ba sallallahu alaihi wasallam kuma sai su ce hada min indillah wannan daga wurin Allah ne sai a ɗauka haka ne wannan ai ƙarya ce kuma rashin ilimi ne duk abin da ba Allah ne ce ba ai jahilci ne duk abin da ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba in dai kirkira aka yi musu jahilci ne da kuma wanda shi dama bai da sanin kwata-kwata ma amma yayi magana a madadin addini to irin waɗannan su ne suke fatar da mutane da gairi ko kuma ya zama da gairi ilmi din a cikin wannan damirin zahir ne na hum din yubillu na hum wannan damirin alwaqi'u fi mahalli nasbil maf'ul su waɗanda ake fatar wannan sai ake fatar da su ba tare da sun ji ilimi ba wannan ayar tana nufin wanda ya batar da mutane ba tare da ilimi ba zai kwashi laifukansa a ranar kiyama wanda ya bari aka batar da shi ba tare da ya yi binciken wannan abin ilimi ne ko jahilci ba ne shi ma sai ya kwashi laifukansa a ranar kiyama wanda shi ya fi haɗari kar ka ɗauka dukkan mutane da suke takalili ba tare da dalili ba waɗanda suka shiga harkar bidi'o'i da shirkoki saboda sun ji malamansu sun faɗa amma ba tare da sun yi ƙoƙarin aunawa tsakaninsu da waɗansu su ji menene gaskiya ba kawai shi tun da malam wane ya ce magana ta ƙare ba ruwansa da binciken wanne ne gaskiya wanne ne akan ilimi wanne ne akan jahilci sai suka bi su akan jahilci to su ma li yahmilu awzarahum kamilatan al qiyama ina fata ana fahimta don haka rashin ilimin ya faru akan masu ƙasarwar ya faru a kan waɗanda aka ɓatar ɗin da ka rashin ilimi ba uzuri ne a wurin kowa kamar yadda ba a bayar da uzuri ga mai karantarwa ya karantar ba tare da yayi ilimi ba haka ba a bayar da uzuri ga mai sauraron karatu ya ji karatu na jahilci domin kowa Allah ya bashi basirar da zai iya gane wannan karatu ne ko wannan shiririta ce amma ɗan adam idan shiririta ta yi daidai da son ranta. sai ya mai da ita karatu duk da ya san ba karatu ba ne to in dai ya gane hakan ya bi shi kuma da gairi ilmi to Allah ta amma ya zero Allah ya ce tir da abin da za su ɗauka na nauye-nauyen laifuffukan su na fata an fahimci wannan ne Allah ya ce a gaba قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بسلامهم من القواعد فصر عليهم السقف من فوقهم فقر عليهم السقف من فوقهم العذاب من حيث لا يشعرون نعم ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم نعم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين قد بكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الله ما sarki ya ce حقيقة وأن suka gabace sun yi makirci fa'ata Allah kun min alqawaid sai Allah madaukakin sarki ya kai musu hari a cikin ginin da suke ciki sai ta hanyar uke musu harsashin ginin wa karra alaihim saqufa min fawqihim sannan rufin ginin kuma ya rufe musu a kansu wa karra alaihim saqufu min fawqihim wa atahum al'adabu min haythu la yash'urun sai kuma azaba ta zo musu ta inda ba ta zato thumma yawm al-qiyamati yukhzihim sa'annan a ranar kiyama kuma Allah zai wulatsanta su Allah zai kunyata su Allah zai tozarta su wa yaqulu ayna shuraka'i alladhina kuntum tushaqquna fihim har Allah zai ce da su ina abokan tarayyar nan nawa waɗanda kuka haɗa ni da su a cikin bauta kuma waɗanda saboda su kuka saba mu saboda su kuke jayayya da ni qala utul ilmi sai waɗanda suke da ilimi wanda aka ba wa ilimi sai su amsa wa ubangiji su ce innal hizya al-yawma wasu'a 'ala kafirin haƙiƙa abun kunya a yau kan da kuma mummunar makoma ta tabbata a kan kafirin waɗannan ayoyi kamar yadda ibnu kafir da waɗansu malamai suka ce kamar rarrashin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya zo da alƙur'ani ya karanta an ce a satirin ayyalu sai Allah ya nuna masa cewa zai musu azaba a ranar kiyama saboda ya ce ya a yahmilu hun kamilatan yawm al-qiyamah to anan duniya ba shi akwai abin da Allah zai musu da zai dan nuna wa Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa a nan duniya ma za a kunyata su a gabanta ta yadda zai ɗan samu sauki ba za a ce zancen sai an je kiyama kaɗai ba idan zai samu wani taimako daga wurin Allah tun a nan duniya na farko zai sanya ya masa rai akan abin da suke masa na biyu zai taimaki mabiyansa su ƙara ƙarfafa cewa wannan abin gaskiya ne na uku zai ja kunnen saura da suka yi irin haka sauran da suke yan kallo kar su irin wannan to shine Allah ya rarashe shi sai ya ce mishi wannan abin da kaga ana maka an yi irin haka a baya amma bari ka ji wanda suka kare da Allah shine qad makaran ladina min qablihim haƙiƙa waɗanda suka gabaci waɗannan kafiran su ma sun yi irin nasu makircin makircin zagin ayoyin Allah makircin butulci da ni'imomin Allah makircin tozarci da wulakanta annabawan Allah makircin neman taɓa lafiya ta annabawan makircin ƙoƙarin tare saƙon Allah da kuma bisa shi haskensa duk makircin da kasar za a iya yi ad makaran da bina min ba su ne farau ba waɗanda suka gabace su masu yi amma bari ka da Allah ya musu ne ce fa atallahu kun min alqawaid sai Allah madaukakin sarki ya zo wa gine ginensu ta hanyar tushen gine-ginen ma'anarsa shi ne Allah da ya tashi ka musu hari sai ya ka musu hari ta sama da ƙasa harin da ya ka musu ta ƙasa shi ne lahu atallahu kun min alqawaid tun daga harsashin ginin tun daga tushen ginin tun daga foundation ɗin da aka yi wa ginin da suke ciki sai Allah ya tumɓuke shi daga ƙasa shi ne ma'anan fa'akan lahu bunyanahum min alkawa'id sai Allah maɗaukakin sarki ya kai musu hari daga ƙarƙashin ƙasa daga sama kuma fakarra alaihi musaqihu min fawqihim sai Allah ya sa saman rufin sai ya faɗo musu a kansu ƙasa kuma aka jijjiga ta kaga azaba ta ƙasa azaba ta sama wa ata kuma atahumul azabu min haythu la yash'urun gefe da gefe kuma sai azaba ta zo ta inda ba ta zato ta ina za a gudu kenan ta ƙasa ta ƙasa atallahu bunyanahum min alqawaid ta sama kharra alaihim mustaqifun min fawqihim ta gefe da gefe kuma ta kowace nahiya atahumul azabu min haythu la yash'urun Baka karka ɗauka sai an ji lahira kaɗai za a yi a nan duniyar ma za a iya yi. Amma sai lokacin da Allah yake so ne. Fa in ma nan haban na bika fa inna min hummun tafimu. In mun ga dama za mu iya ce kai ka tafi sai bayan ka kafin a yi. Amma sai na rama. Shi ne fa Allah ya ce sai mun ɗauki fansa a kansu. An nuriyan nakan labe wa adanahum in mun ga dama alkawarin mu yi tun kana da rai ka gani Allah ce zan iya ko in kana gani ko in bari sai bayan ka amma sai bayi saboda a baya ma na yi shine ma'anar ba aka bunyanahum min alqawaid alqawaid shine al'ususu allati yubna alaiha albunyan wanda ake tona foundation da ka sani din nan duk wani foundation da za a yi ai ba yanda duk wani gini da za a ba yanda za a a za a dora shi aka sai an sai an sa yayi karfi ta yanda za a in na katako ne sai an tona a cikin ƙasa an kafa in karfe ne in wace ce sai an shigar in siminti ne ko ƙasa sai an sa a ciki to shine ma'anar alqawaid kowane gida da irin haka ake yin sa kowane gini sannan abu na biyu da yake rike gini shine sama ka a ƙasa a yi amfani da ƙasa a sama a yi amfani da sama. To sai Allah ce duka biyun yana iya rubuta su. Shi ne fa'atan lafi bunyanahum min al-fawaid. Bimana iktala'a Allahu azza wa jalla min asasiha. Allah ya tumɓuke ta tun daga tushe. fakarra alaihim sakaf sai rufin saman kuma bi na sakata alaihim sakafin duniya sai zama rufin ginin shi kuma sai ya faɗo a kansu sannan wa aka hudul azabu min haythu la yash'urun azabar Allah sai ta zo musu ta inda ba sani ba wato idan Allah madaukakin sarki ya tashi kama mutum ɗaya daga cikin hanyoyi na intiƙami da Allah ke wa ɗan adam don Allah ya nuna ɗan adam bai isa ba shine Allah sai ya mutum azaba da abin da shi da kansa yake rike da abin ko ya gina abin da Allah ya tashi ai bai ce ya aiko mala'iku suka musu su magiya ba Allah bai ce ya turo da kwaran kwata ta zuba a kansu ba bunyanahum ginin na waye nasu ne waye su suka yi waye tona foundation din waye rufin to shine Allah sai ce ginin da su suka gina da shi Allah ya musu azaba dan adam yana hannun Allah ne in Allah ya ga dama abin da yake hannunka na makamin da zaka yaƙi addini da shi Allah zai yaƙe ka wani lokaci mutum zai ga babbar gadararsa da ta sa zai saba wa Allah ko yayi faɗa da addini shine an kana zamalin wa yana da kuɗi yana da ƴaƴa yadda za su tsaya masa to shi ne Allah ya ce fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum inna ma yuridu Allah li yu'adhibahum biha fil hayati dunya wa tadhaqa anfusuhum wa hum kafirun kada ka ji mamakin ko wani abu ya burge ka na yawan dukiyarsu da yawan 'ya'yansu wanda da su suke gadara har su ce za su yi fama su ce za su yi fito na fito da Allah da addinin ka. tana ce Allah idan ya nufa to zai musu azaba da dukiyar da ƴaƴan sai ta ƴaƴan ne sanadiyar halakarsu dukiyar kuma da ita Allah zai kashe su idan Allah ya ga dama ka saba masa sai sa ka sai private jet a cikin jirgin zai kama ka idan Allah ya ga dama ka saba masa ai za ka hau mota kai ka sai mota a cikin motar Allah zai kama ka idan Allah ya ga dama ka yi kuɗi ai za ka yi gida a cikin gidan fa'atan lahu na na al-qawaid Zaka ɗan adam ba zai taba iya guduwa wa Allah ba, ba kuma zai taba iya tserewa Allah ba. To wannan Allah yana kwantar da zuciyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama cewa karka ɗauka abinda ake yi Allah baya ji ne. Allah yana jin abun da suke gaya maka. قد نعلم إنه ليحزنك ya يقولون muna sane da abin da suke faɗa yana baƙanta maka rai amma ka yi haƙuri idan Allah ya ga dama zai iya yi musu abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama idan ya ga dama kuma sai ya ji ta da su bayin sani wannan shine ma'anar fa'ata Allahu bunyanahum min al fa kharra alaihim as-saqfu sanan da Allah yake wa atahumul azabu min haythu la yash'urun azaba sai ta zo musu ta inda ba ka zato idan Allah zai mutum azaba Allah ba zai taɓa sa mutum ya gane ta ina za a yi ballantana mutum ya tuba sai mutum ya kai daidai inda ko ya tuba ba za a karɓa ba kafin ya gane ashe azaba ce falamma ra'au ba'sana قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا in dai har azabar ta riga ta zo to ko sun tuba ba za a karɓa ko sun yi imani ba za a karɓa to idan Allah ya yi nufin sai ya batar da mutum zai toshe zuciyar wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka annama yas'adu sama wanda Allah yake so sai toshe zuciyar ba yadda zai karbi imani innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu aya hatta yarawul azab al sai sun ga azaba kafin su ga su yi imani ko sun yi imani a lokacin ko bai da amfani to shine ma'anar fa aka fa'atahumul azabu min haythu la yash'urun sai azaba ta zama ta inda ba ta tsammani da suka ga azabar ne kuma Fanakka في biladi, هل من محيص sai su ta gudu a cikin gari suna ta neman inda za su kura. a ina ba za a koya bayan sannan kuma ko an tuba ba za a karɓa ba Shata Allah madaukakin sarki yake cewa wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabl an ya'tiyakum azab. ku yi tun kafin azabar ta zo domin idan azabar ta zo za ta zo ne min haythu la yash'urun kuma a lokacin lam yakun yanfa'uhum imanuhum haka Allah maɗaukacin sarki yake wa duk waɗanda ya kama su a baya Allah maɗaukacin sarki yake wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum ya shuru. Allah ce wa makaru makaran kubara ko ni girman makircin da aka yi wa qad makaru makrahum wa inda Allah makruhum wa in kana makruhum ta zula al-jibal ko da makircin da za a yi ya kai yadda dutse ma sai ya rinka jijjiga yana tashi daga inda yake sai Allah maɗaukacin sarki ya mayar da makircin a kansu shine ma'anan kad makar ladina min qabl fa atallahu bunyanahum min alqawaid duk makircin da ɗan adam zai yi a hannun Allah yake innahum yakiduna kaida wa akidu kaida kana naka Allah yana naka kamar yadda Bahaushe yake cewa kai Allah ya san naka kai kuma baka san na Allah ba shi ne min haiku la shuru shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa waɗanda suka kawo harye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin ahzab sai Allah madaukakin sarki ya zo musu ta inda ba sa tsammani sai Allah ya ce wa kada fa fi qulubihim ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim sai ta irin azaba ce kai da kanka ka gina gida sai kuma ka zo kana rusa gidan da kanka sannan mai-mai kuma su ma su zo suna taya ka rusawa shi ne ma'anar kun hal su da dina illa ihdal husayn mu mai in dai a game da ku kafirai ne ba ma yin asara ko ɗaya ko dai mu yaki ne fa ya qatulu la yuqtalu ko mu kashe ko ku kashe mu duka juri ba ce shine ihdal husnayn idan muka kashe ku mun kashe banza mu ko mun riba kuma Allah ya ɗaukaka kalmarsa idan kuka kashe mu kun yi asara ko mun yi riba inna Allah ashtara min al-muminina, almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna لذلك بابو بابو بابو أثار أجمعيني ونحن نتربص بهم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا من عنده شيء فخر عليهم السقف من فوقهم ألا ذي أمك ذكلت أو بأيدينا كي أيكم من بوهه كو لديه جكسوك كما نترى تجمعيني لذلك الله هنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدوة أن لا تزور باينتا شكي مبينتا بدوة أن لا تزور تفرشنسا ندعوا kada su yi bakin ciki da abin da za su ga ana shirya musu na makirce makirce kutun gwiwa ce makirci ne na baganganun baki na ayyuka na fili duk abin da za a yi ka dogara ga Allah Allah maɗaukacin sarki yana gani kuma nasara a hannunsa take kuma ya yi alkawari inna lanansuru rusulana na amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad na yi alkawari zan taimaki manzannina da waɗanda suka yi imani a nan da can haka baka da asara a kowane guda ɗaya taimakon Allah gare ka ta yi ya baka nasara ne ka hau kansu ta yi kuma ya kashe ka ne saboda ka samu aljanna sai duk taimakon ka aka yi in baka mutu yanzu a wurin yaki ba za ka mutu yanzu a gida za ka gana ma ka mutu a wurin yakin duk ranar da ka ga ka mutu kullum kuntum fi buyutikum la barazal ladina kutiba alaihimul qatl ila yi. in ka ga ka mutu a wurin yaƙi ba ma a yau kun za ka mutu in ba baka zo yaƙin ba ma za ka mutu a asibiti an kora maka jini ba gara ka bar jinin ya zuba ka tashi a ranar kiyama mu zai mu dam wa rihu rihul misk ba ka wannan duka nasara ce ga muminai shi sa Allah yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma muminai yana rarrashin su kada su ji damuwa kar su daga hankalin su akan makirce makircen da ake musu duk abin da kaga an yi na makirci an taɓa yin irin sa a baya amma ga abin da Allah ya musu shine fa ata wa ata kubul adab min haythu la yashurun thumma yawm al-qiyamah yukhzihim wa yaqulu ayna shuraka'i alladhina kuntum tushakkuna fihim Allah ya ce sai kuma a ranar kiyama ثم يوم القيامة يخزيهم الله زي كل يتاسو مانا يفضحهم ويذلهم ويهينهم الله زي مسو ولا كنشي بتوزرشي ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم daga cikin tozarci da wulaƙancin da Allah zai wa kafirai sai ya kira su a gaban mutane sai ce ina abokan shirkan nawa ina abokan tarayyar da kuka haɗa ni da su su kuma fa waɗanda suka riƙe su a madadin a matsayin abubuwan bautan idan ma duwatsu ne idan ma itatuwa ne idan ma mutane ne idan ma wace duka in na mata ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun ku da su tare za ku shiga wuta to ta za su kira su sun su yadda su zo ba su yadda ba shi yasa inda za a ce musu su yi musu magana za su ce ha'ula in ladina kunna nadu min duni ya Allah ga su can fa alqaw salama fa sai su din sai su ce ya ubangiji a a mu ba mu yarda ba mu ba mu abin nan Allah madaukakin sarki ce wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ikati a ha'ula in iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka za su ce ah mu Allah ba mu ba mu suka bauta bal kani abudun aljin ma ma ma ma aljannu suka bautawa aljannu ma ba su yadda ba a zo kan mala'iku su ba su yadda ba karshe dai sai su tashi a tutar babu sai Allah ce ku nemo su in ba su nemo su ba kuma to ku ai da ku nan yanku za a kama shi da ranar sun mayar malkiyamati yukuzihi wa yaqulu aina shuraka'i alladhina kuntum tushaquna fihim tushakuna ita ce kira arjinho amma na fi yana karanta tushakunu fihi wannan saɓawa almashaka ɗin shine almukhalafatu walmujadalatu, walmu'ada shine yin gaba da wani da kuma kula da gari ce shi ya koma can kai ka koma can to Allah ya ce waɗanda kuka raba gari da ni saboda su waɗanda kuke jayayya da ni saboda su waɗanda kuka yi saɓani da ni kuka ce ku kun bi su ko rabu da ni ina suke dama kuma kafirai in dai ba su bi Allah ba to fa za su bi wani Allah don ba yanda ya kai ka zauna ka ce ba ka bi wani ba an gane ko fa in tawallau fa inna ma hum fi in dai ba su bi in dai ba su bi ka to fa za su bi za su saba kuma su bi wata hanyar ta daban to shine za a tambaye su ina abokan tarayyar da kuka rinka saba mu shine ku sha kuni fihim amma ku sha na fihim waɗanda kuka rinka sabani da juna a kansu ko kuka rinka saba ko kuka ko kuka saba saboda su shine kun saba wa hanya ta kun saba wa tafarki na kun bar tafarkin annabawa na saboda su waɗannan abin da kuke shirka da su duk wanda ya rike wani koma bayan Allah ko da daga cikin wani kacci da a cikin mutane a yanzu ai ya bar Allah ne yasa ya rike wancan kuma duk wa'azin da ake masa akan fa ya rike Allah ne kadai ba wanda ba wanda wani ke masa wa'azi ce a in ya bar wancan din ya bi ka ko ya zauna haka kawai a'a zai ce ka bi Allah ne zai ce ka rike Allah shi kadai in kana da damuwa ka roki Allah in kana in kana cikin daɗi ka kira Allah in kana cikin sai ce a'a Allah kaɗai zai iya kiran wani zai iya to shine Allah zai ce musu aina shuraka iya ladina kuntum waɗanda kuka yi saɓani saboda su din nan ina suke fa alqaw salama ma kunna na'malu min su wa yaqulu aina shuraka iya ladina kuntum tushakuna fihim qala alladhina utul ilma sai waɗanda suke da ilimi Shi shine annabawa da mabiyansu su ne waɗanda suka yi rayuwa akan ilimi da basira da bautar Allah akan fahimta sai su ce ubangiji illal khizyal yawma wasu a alal kafiri lallai yau ka mun tabbatar da yadda muka ga tozarci da mummunar makoma yadda ta tabbata akan kafirai yau kan gashi muna gani da idon ai duk a duniya suna ta yi Allah yana ce za ku za ku ga yanda zan yi da su za ku ga yanda aka ku galin ba su kunna a nan duniya fa aka Allah bunyanahum min al-qawaid Allah ya musu kun gani sannan an je a lahira ma za ku gani har ku da kanku za ku shaida har ku rika cewa innal shubiyal yawma wasu ala al-kafiri hakika mun gani ya tabbata cewa ashe tozarci da mummunan makoma ta tabbata ga kafirai saboda tozarci na tashin kiyama shi ne mafi girman tozarci da ɗan adam ya taɓa gani rabbana na man tudkhilun nara faqad akhzaita duk wanda Allah ka tashi a wuta wannan ka gama tozarta shi shi yasa addu'ar mu'minai ya la tukhzina yawmal qiyamah Allah karka tozarta mu a ranar kiyama Allah karka kunyata mu a ranar kiyama shine addu'ar mu'minai to amma kafare kan inna shubiyal yau hakika tozarci a yau zai tabbata akan kafirai wasu da kuma kowane abu mummuna asu ba faɗo wani irin asu ba ne su'ul azab da su'ul hisa da su'ul da duk ya tabbata a kansu ula'ika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar ula'ika lahum su'ul hisab wa hum fil wa ula'ika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad ulaika alladhina lahum su'ul azab wa hum fil akhirati humul akhsarun saka su kowane iri ya tabbata a kansu shine innal khizya al-yawma wa su'a 'ala al-kafirin karta ayoyin nan alladhina tatawafahum al-mala'ika الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم نعم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون نعم فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها الذين تتوفاهم الملائكة sune waɗanda mala'iku za su ɗauki rayukansu zalimi an kusurin alhali suna zalintar kawunansu da kafirci fa alkawun salama ma kunna na amala min su sai kaga sun mika wuya lokaci daya suna ba da uzuri suna cewa ai da mu kasance muna aikata wani laifi ba bala inna allaha alimun bima kuntum ta'malun Allah ya ce a'a ƙarya kuke Allah ya san abin da kuke aikata kun yi laifi kan الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما kuntum ta'malun fadkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha don haka ku shiga kofofin jahannama kawai kuma idan kun shiga ba fita khalidina fiha kuna masu dawwama a cikin ta falabik samathwal mutakabbirin Tutir, da makomar masu girman kai Allah ce siffofin waɗancan kafiran waɗanda Allah ya ce indal khizyal yawma wasu a alal kafiri waɗanda za su ga tozarci da mummunan makoma su ne waɗanda Allah dole ta tawaffahun mala'ikatu zalimi anfusihim su ne waɗanda har mala'iku suka zo ɗaukar rayukansu ma suna cikin laifi inda mala'ikun za su zo ɗaukar rayukansu bayan sun tuba da al'amari su zo da sauki amma sun ci gaba da kafircin inna ladina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in إن الذين كفروا ثم ماتوا وهم كفار فلن يقبل من فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به إن دي سكا كافرتا كما سكا بوتي سنا كافرتي فالله بعد كربا مسو كومي با شنو معنى الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام بمعنى فأظهروا الاستسلام ألوكا تشيبي زازا سنبين ميكا ويا ko kuma fastaklamu lillah hina idin a lokacin ne za su ce za su miƙa wuya wa Allah za yanzu za mu yi imani a'a ba da an tawaffatkumul mala'ikatu zalimi anfusikum bayan mala'iku sun zo kuna cikin sun same ku a cikin laifin kuma yanzu ne za ku tuba Allah ba zai karba ba shine fa alqawu salama ma kunna na'malu min su har suna bada uzuri suna cewa ya Allah ba mu laifin ko ni ba kasan dan adam in ya tashi in ya tashi neman mafita ya yi ƙarya ya yi waye har zai gaji kanta ma shi yasa irin ƙaryar da kaga makaryaci ke yi a nan duniya haka fa zai je kiyama mai je yana neman zai wa Allah ƙarya dan adam saboda tsabar tsageranci har a gaban Allah sai ya nemi ya masa ƙarya a tuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum munafikai din sun je gaban Allah a gaban Allah ma sai su rantse masa su ce so ba su laifin komai ba qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin Allah ce unzur kaifa kazabu ala anfusi yau jiyan da suke karya akan kawunan su ka dube su mutanen nan a yanzu kana ganin ya suke amma an je lahira rantsuwa za su yi su ba su laifin kawai ba su kawai ana zai tsora musu ne shi yasa Allah madaukakin sarki aka zo ranar kiyama ba zai zai ce maka kayi laifin ta ba a waje a kullu nafsin ma'aha sadiqin wa shahid akwai mai rakoka akwai kuma mai bada shaida a kanka sannan sai mutum ya gama zakin bakinsa ya ce ma kunna na amalu min su wallahi rabbina ma kunna mushrikin rabbana ya na nu rabbi wa nu nukadiba bi ayati ya Allah kuskure aka samu matsala ce kaza kaza can sai Allah ce al yawma nakhtimu ala afwahihim sai Allah ya toshe bakin wa tukallimuna aydihim sai hannu ya fara ce ɗazu baki ya ce ba a yi ba amma ni shaida ne saboda da ni ya kai ni ne na kama ni na karya ni na taɓa ni na ɗiba ni na yi kaza ni na daka ni na harba ni na tsara duk abin da yake ya faɗa da tashhadu arjuluhum bi makanatihim kafa ma sai da amsa ni ma an je da ni kaza an je ni shaida ne shi Allah ya ce sai sun zo gaban Allah shahida alaihim alaihi wa absaruhum wa juluduhum bakin su da kafafun da idonsu da dukkan sai su rika ba da shaida har su rinka cewa ni ma shahidtum alaina kai da muke tare kai ne a jikina yau kai ne zaka zaka ba da shaida a kaina qalu antaqana Allah ko ba ranar ƙarya bace ni yau Allah ban da na yi magana ai da ma bana so a je kake zuwa da ni ina so in ce ba za a je da ni ba amma ba a bani damar yin magana ba za ka yau an bani dama shi nan wannan shi ne ma'anar yukuti shi ne tozartawar mutum ya zo ya gama karyarsa a gaban Allah sai kuma fatar jikinsa ta ce karya yake yi akwai wanda zai bada shaida akan ka sama da jikinka idonsa ya bada shaida bakinsa ya bada shaida komai na jikinsa ya bada shaida shi ne fa yi salama ma na na'malu min su bala inna allaha alimun bima kuntum amalu. Allah ya ce Allah ya san abin da kuke yi kuma ga shi yanzu a ya tabbata to sai sun ga haka ne kuma sai su fara to Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah ce a yanzu kada ku yi abwaba jahannama khalidina fiha kawai ku shiga jahannama kuma idan kun shiga ba fitowa za ku shiga ku zauna ne a ciki cikin labitina fiha ahqaba za ku zauna ne a ciki cikin na fiha abadan la yajiduna waliyan wala nasira za ku zauna ne a ciki ta yadda kullama rado an yakhruju minha fi fiha za ku zauna ne a ciki ta yadda la yukhaffafu anhum azabu wa la yin yunzarun za ku zauna ne a ciki kuma wa lahum azabu ban banda wutar akwai kuma wulakanci Allah ka tsare mu Allah Fana ce fala bikka matwal mutakabbirin Allah ce tir da makomar masu girman kai zuwa masu girman kan su ne wanda aka ɗauko bayani a su tun da ilahukun ilahun wahid فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم mustakbirin girman kansu ne ja musu duk suka ta yin wannan shi ne aka zo ƙarshen labarin abin da Allah ya faɗa a nan akan masu girman kai salabik samaswal mutakabbiri tir da makomar masu girman kai Allah ta raba mu da girman kai akan addini waɗannan ayoyi da muka karanta akwai fa'idoji da yawa mun yi ta tsallake su saboda rashin lokaci amma da muhimmanci a nan da ba za mu tsallaka ba sai mun faɗa shi ne tun a farko wa idza qila lahum ma za anzala rabbukum qalu asatirul awwalin idan aka ce da su ne ubangijin ku ya saukar sai su ce tatsuniyar mutanen farko kun ɗauka akan alqur'ani ne kadai kun ɗauka akan kace alqur'ani tatsuniya ne kadai ka shiga nan a'a ko hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kace tatsuniya ka shiga cikin wannan saboda Allah madaukakin sarki ya ce idan aka ce da su me aka saukar muku me ubangijin ku ya saukar ya saukar da alqur'ani ya saukar da hadisi Allah ne ya saukar da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ya faɗa Allah madaukakin sarki shi ce wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa allamaka ma lam ta'lam wa allamaka ma lam ta'lam daban amma anzalallahu alaikal kitaba da akasin wal hikmata in ka ce ba hadisi ba menene wal hikmata rigar tsawa ce Allah ya saukar maka da littafi wal hikmata menene al hikmata ba shi ne hikimar yin bayani ba menene bayanin shi da hadisin manzon Allah ta salama saboda Allah ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi don kai wa mutane bayani bayani kuma shi ne na hikima saboda ce udu ila sabili rabbika bil hikmati manzon Allah ta sai aiki da wannan ayar sai da ila yi udu ila sabili rabbika bil hikmati to wannan al-hikmati wa saukar wa anzalallahu alayka al-kitaba wal hikmata Allah ya saukar maka da alƙur'ani kuma shi ya saukar maka da hadisi shi ta Allah ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha duk abin da ji manzon Allah sallallahu ya faɗa to shi baya faɗar son ransa kuma Allah ce wa ma yantiqu annutuku kuma shi ne yin magana baka isa ka ce in huwa illa wahyu yuha yana nufin alƙur'ani ne kadai ba saboda ka tabbatar annabi sallallahu salama wasallam yantiqu bil qur'an wa yantiqu bi ghairi qur'an ba kai saka ce manzo Allah ta salama ne in ya zo karatun Qur'ani ne kadai sai ya iya magana amma sauran magana baya cewa komi ba ka san yana magana wannan maganar ita ce yantiku to shi duk maganar ta hadisi ne duk maganar ta ba tatsuniya ba maganar da za a ce a ɗauki wannan a bar wancan wannan maganar da yake yin ita ce hadisin shine wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata sannan Allah madaukakin sarki ce wadkuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum min alkitabi wal hikmati ya'izukum bih wattaqullaha wa'lamu anna Allaha bikulli shay'in alim Allah ce ku tuna da ni'imar Allah akan ku da Allah ya saukar muku da alqur'ani da hadisi saboda inda ba don ni'imar Allah a gare ku ba da Allah ya saukar muku da alkur'ani sai ya bar ku da shi kaɗai, ku ta kame ba za ku iya ba sai Allah ya saukar muku da alhikima ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda muku fashin bakin Alƙur'ani. kenan abin da ya sau aka saukar masa na Alƙur'ani, anzalallahu wa ya saukar Allah abin da aka saukar masa da alhikima wa ya saukar Allah to shi ne Allah ce wa idza qila lahum ma za anzala rabbukum ba a ce musu me za ku ce akan alqur'ani ba aka ce me za ku ce abinda Allah ya saukar abinda Allah ya saukar kuma duka jure kamar da ya faɗa cikin waɗannan ayoyin sai Allah ya ce qalu asatirul awwalin sai su ce tatsuniya ce ba ka duk wanda ya ce hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam tatsuniya ce ya faɗa a cikin waɗannan ayoyin kuma wallahi liyahmilu awzarakum hamilatan yawmal qiyamah za ku ga yadda za su ɗauki nan yanayin laifukan su kaf wa min auzarin ladina yudilluna yadda za su ɗauki laifukan waɗanda suka batar da su ba tare da ilimi ba za ku ga yadda waɗanda suka bi su ba tare da ilimi ba za su ɗauki laifukan su kuma za ku gani har ku ba da shaida ku ce innal khizyal yawma wasu 'ala al-kafirin kuma hakika duk mutumin da zai zo ya zauna haka kawai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kana kallon sa kana ganin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace yushaku rajulu muttaki'an ala arikatihi yace za a zo lokacin da mutum kato zai zai zauna akan wata karagarsa ya bararraje muhaddathu bi hadithin min hadisi ana karanta masa hadisi na sai ya ce wannan ba daga cikin littafin Allah bane ma waje yace hasbuna ma wajadna fi kitabillah mu abin da ke cikin littafin Allah ya ishe mu ma wajadna fi min halalin ahlalna wa ma wajadna min haramin harramna mu abin da yake qur'ani ya ishe mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala wa inni utitu qur'ana wa mislahu ma'ahu ni an ban alqur'ani da kwatankwacin sa menene kwatankwacin sa shine hadisi to yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mutum ya zauna akan karagarsa da wata tsatsotsiyar kujera yana zare, ido an karkata ana kallon sa an karkata wani kuma wanda yuzilluna na bi ghairi ilmin din Allah ya ce wallahi sai sun kwashi laifukan su a ranar kiyama in dai ba su tuba amma kofa a buɗe take a gare su su tuba ka tuba zuwa ga Allah tun kana da sauran lokaci na san zaka ji wannan zancen ka tuba zuwa ga Allah idan ba za ka tuba ba ka jira wannan ayar wallahi sai ka ga yadda Allah maɗaukakin sarki zai tabbatar da ita kuma mulmai sai sun ba da shaida a gaban Allah a kanka da Allah maɗaukakin sarki ya ce masu ilimi za su ce innal shugiyar yalma ya su a alal kafiri ba wani kafirci da ya wuce ka ga hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce maganganun kati ka faɗi maganganu wanda za ka nuna tozarci a kan hadisan manzan Allah sallallahu manzan Allah ya wuce wata Allah ka tsare mana imanin mu ka zafarta mana kurakuran mu abinda muka yi daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa